malam haka Allah ya shigo mutane shago haka ake tambayar kaya. Ina ina kwana. Ban kwana ba za ka gani. Ya sinna. Lafiyan silau. Ya daidai mana. Ya sugogo. Lafiyan silau. Ya masu fitsarin kwanci. anan kalau ya ya matanka switch kai da Allah bana son ka miki nan ne shagon nan ne kantin mai mai tukunya eh, mai asusu ne ko mai tukunya kwalo kwalo shagon champion ne na a ah, to ni wa shagon yan kwallo nake nema ba champion alhaji awali champion nake gaya ma mai tukunya ni aka ce mu tasa ne eh duka ma a duk ɗaya ne ko tukunya da tasa mai haɗa su kuna kuna haɗa kayan aure ana? ana haɗa mm, aure na ne a kusa kasan na kusa an ganta haka za ka yi aure su ne akwai buroda na ya ce zai zai ɗaunoyin kayan akwati zai haɗa mun kayan lefe to ni wani ce sun na jajirce na yi abun kaina shi ne zan yi abun da guda zai bi ni za ka aure dan a duba min na Allah sadaki na kuke sai da sadaki a what a kayan nan muna da eh, sadakin za ku duba mu sadakin za su yamma eh mana mai dan sauki sauki sai dai mu baka amaryar ma dama ma amaryar ka tafi da ita kom walai. Ana sai da mata ne. Kware kuwa kamar yadda ake sai da sadakin. Sweet. Kai, ni ba na so ku ni yar daudu ne. Ina da na Maryam. Mata maza ce, ka taba ganin mace yar daudu? Samir ka dinga sa kayan nan a gefe mana. Ku daina daukan irin yaran nan dollar ta yi Ina jin ka, na ruwanka. Haba dalla. Ni yanzu zan ta yi kawai da Allah baraka. Dakata. Yanzu aure za ka yi? Eh. Yayan ka ce zai haɗa maka kayan sadaki, kayan laifi. Eh. Kai ya ce maka je ka siyo sadaki. So ai na so ne ni ne da kawai na ga dama ma. Na ce zo nemi sadakin da kaina. Saboda in yi abin da guda zai bi ne. Ka ce bari ka je ka duba sadaki mai sauki. Eh. wannan ka kai wa yayan naka ka ce ka zo shagon alhaji wali champion da ke nan kantin kwari gidan alaramma shago na ɗaya da na biyu ba iya kayan laifin aka haɗa ma ba ba kuma sadakin ba har auren ma amma ka je ka ce mai da aurenka Wannan <laughs> shi ne sadakin. ka zo da aurenka zumbuɗi ba zan da wani fitsararre ba ba magana fitsara kayi aure kai mana yanzu kamar yadda yana kai kiri to Allah ba mu kuɗi da ka ta mana Allah ya ba mu kuɗi a mun yanzu ba za ka yi ko kashi eh ba za ka yi ko kashi eh ka ce wani headmaster ƙauye to ai ba kyauta aka ba ka. sauƙaƙe ma komai aka yi cikin sauƙi nawa ne to cikin sauki kawo abin da kake da shi gari nan je nan je da matsiyacin can matsiyacin na fi kawuka ina kwana ya ka ina masu tafinta ne ta yadda za su dinga ganewa ka san akwai mai akwai bebai jama'a mu da asuba barkan yare da ni kake ku je mu a wato ainihin mun zo muku da abin mamaki kamar yadda muka ce muku ba harkar bidiyo kawai muke yi ba muna sai da atamfofi da shaddodi fuluna da komai da komai to ga mu yau a shago na musamman kanti na musamman kamfani na musamman mai suna mai tasa wato kamfanin a kantin alhaji champion wadda yake nan alhaji awali champion alhaji awali champion wadda yake nan filin fakin gidan ma ne kai gidan ma eh gidan alaramma shago na daya na biyu duka a filin fakin cikin garin kano kar ku bari a baku labarin game bukatan shadda lesi sai mai wata a kamfani a kamfani da abubuwan da ma duk ba ku ji mun zayyano ba kar ku bari a baku labari kuma kar ku manta ina ne ma wani abin ba sai sun zo ga abin da zamu gaya musu wanda zasu su gani zo har dinki ma muna yi a nan eh, za su ba mu kan gida dinki ai wasu manta gurin mu ko a filin fakin da aka tsaya nan kan filin fakin da ke nan gidan alamar alaran mako eh, shago mai namba ɗaya biyu daya biyu Me tasa? Ya ba ka iya talla ba lalla. International. jima. Kai sai Ba dauka ake yi ba. <laughs> Ba na dauka ne. je mu gani ko dauka ake yi.